بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين الضالين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar ikiwani filla assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatu. ce gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan rana ta ashirin da biyu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku lissafin nasara yau goma ga watan takwas watan augusta shekara ta dubu biyu da goma sha biyu kamin mu ci gaba da karatu zan fara da yi mana albishir kullum muna ta kira cewa akwai bukatan musulmai su bude kafafi na sadarwa saboda yada da'awa da yada sunna a duniya daga sanda muka fara wannan tafsiri mun yi ta maganganu da yawa akan wannan to cikin taimakon Allah ga alama haƙata cimma ruwa akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa wani matashi ne haziki wanda ana ce masa isa sale dipite idan aka ce dipite a ƙasashe renon faransa wato ana nufin sanata wani matashi ne kuma sanata ne a halin yanzu a ƙasar benin republic wa'azin ƙasa da muka yi a birnin kebi. yan uwa za su iya tunawa watakila wasu daga ciki ya samu daman halarta wato an zauna an tattauna abubuwa da dama da shi na ci gaban addini so wannan bawan Allah ya bude mana gidan talabijin na duniya kuma sunan gidan talabijin din shine sunna tv wannan sunna tv za a rinka kama shi ne a satellite kuma duk duniya ne za a kama kuma za a rinka gabatar da programs a cikinsa da yarurruka da ake amfani da su a afirka musamman yaren hausa da shi za a rinka baje kolin suna a wannan gidan talabijin da sauran yarurruka na afirka kamar yaren fulatanci kamar wato ainihin yarurruka irin yaren zabarmanci irin yaren ashanti da dai sauran yarurruka da ake da su a cikin afirka har da yaren turanci da yaren faransanci duka za a ci gaba da amfani da su wannan gidan talabijin asalin cibiyarta sun bude ne a ƙasar faransa amma babbar cibiyar sun kafa ta a cikin garin niyame a jamhuriyar nijar amma za su buɗe branches a ƙasashen afirka musamman nan najeriya za a buɗe branches da dama na wannan gidan talabijin in an ce branch ana nufi inda za a iya kai sakonni saboda haka wa'azuzzuka da ake yi na sunna tun daga wa'azuzzukan ƙasa tafsirai da ake yi lakcoci da ake gabatarwa duka za a rinka tattara su ana turawa ana nuna wa duniya halin da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam take ciki a sanadiyar wannan ɗazun nan suka turo mana da ainihin wato frequency na inda za a rinka kama talabijin din wanda a cikin wannan satin ake sa ran zai fara wato da yake abubuwan sai kwararru da suka san harkar za su iya gane lambobin amma dai sun ce sunan talabijin din shine sunna tv kuma za a kama shi ne a satellite a e10a position 10 10 degree east frequency wato sannan za a kama shi a c-band frequency 3837 mhz sr 118 pipe dvb s2 mpeg 2 masu amfani da ku ban ba cu ban ba su kuma a satellite a 16 degree east frequency 10803 sr 30000 dvb s2 mpeg 4 wannan su ne ainihin wato frequency da za a kama kaman wayanda harkokinsu ne wannan saita saite idan ana kokarin kama tasha su za su gane wayannan lambobin iska da nake karantawa me suke nufi amma dai abin da ke da muhimmanci shine ya zuwa yanzu alhamdulillah ta fara cimma ruwa dama idan za a bude gidan talabijin irin na duniya akwai bukatan ka samu kasar da za ta amince daga nan za a harba tauraron dan adam din daga wurin ne yanzu misali ka ɗauki kamar aljazira daga ina take harbowa ai kun ga daga qatar ko amma daga nan ne aka harba daga nan ake yada shirye-shiryen amma za ka iya kamawa daga ko ina a ina ko ina a duniya to su kuma tun da a ƙarƙashin ƙasa ne nan faransa suke a ƙasar faransa a nan suka sa cibiyar ina ba ta fahimci wannan amma za a sa wato branch branch inda nan za a rinka kai duk abubuwan da ake bukata saboda haka in Allah ya yarda maluma duka masu bukatar tallata sunna to yanzu dama ta samu da za a isar da sakon sunna a duniya mutane masu bukatar a yi musu tallace-tallace na abubuwa kamfanoni da abubuwa da ba su saba wa addini ba domin duk abin da ya saba wa sunna ba za a yi da operating ɗinsa a wannan gidan talabijin din ba to duka irin wayannan ta nan za a rinka turawa wasu muhimman sanarwoyi da ake bukata duniya ta sani na tarurruka ko wasu abubuwa masu kama da wannan duka an samu hanyar da za a rinka turawa yanzu duniya ta samu sunna tv muryar qur'ani da hadisi da yardar Allah saboda haka wayannan bayin Allah mu ci gaba da yi musu addu'a ta alkhairi na faɗa muku in Allah ya yarda muna nan gab gab sai kun ji gidan rediyo muryar sunna a nan Najeriya a kama tauraron dan adam kamar yadda awaki suke da tasha mazinata suke da tasha ƴan wasan kwaikwayo suke da tasha ƴan dirama da tasha makada da tasha ƴan luwadi da tasha ƴan banza da tasha ƴan ƴan ƴan ƴan. duk suna da tashoshi to yau alhamdulillah sunna ita ma ta samu me ita ma ta samu tasha an samu sunna tv wannan bayanin da nake muku yanzu haka shugaban kungiya na ƙasa yana garin Abuja kamin gobe Allah ya amince wuce zuwa ƙasa mai tsarki shi ma yana irin wannan jawabin a can Sheikh Abubakar Giro Argungu yana Naija shi ma a cikin daren nan zai gabatar da irin wannan jawabi da nake gabatarwa a halin yanzu da wasu maluma da aka zaba a kasashen Afirka wannan bayanin da muke yin Allah ya da zai zama cikin bayanan da za a fara yi wa gidan talabijin din sharan fage da shi a duniya saboda haka muna fata da addu'a Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi kamin mu ci gaba da tafsiri yanzu na aka kira ni daga garin Mincika inda Ustaz Nuruddin yake gabatar da tafsiri a can inda an samu bayin Allah da dama da suka musulunta ya zuwa yanzu daga farkon Ramadan zuwa yanzu an samu wayanda suka karbi kalmar shahada da adadin su ya kai mutum arba'in ba daya sannan yanzu suke sanar da ni cewa wato shi alhaji halilu hamma ciyaman na ube ya aika musu da gudunmuwa ta tiramin zannuwa da bandir-bandir na shaddodi wa'inda za a raba wa'innan da suka musulunta gaba su saboda haka muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya kara wa rayuwarsa albarka ya kuma kara tsare shi da sauran 'yan uwa bayan Allah da suke ta taimakawa addini da dukiyoyinsu tun da muka fara wannan tafsiri. dukkan su muna addu'a Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi alaran ma ina muka kwana واتل Ibrahim نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون to yanzu kuma Qur'ani ya bude mana wani sabon shafi wato yanzu an bude sabon shafi na Annabi Ibrahim alaihi salam a baya an ba mu tarihin annabi Musa mun je da ya sha gwagwarmaya da shi da da fir'auna mun ce an ba da wannan tarihi domin a sanya ya zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanzu kuma Allah zai sake ba mu labarin jagoran aƙida jagoran gwagwarmaya shine annabi Ibrahim alaihi salam da an ambaci annabi Ibrahim abin da ya kamata ya fara zuwa kwakwalwarka shine tauhidi da aqida domin addinin da muke yi irin addinin annabi ibrahim ne addini ne da bai yarda da shirka ba addini ne da ya fada da shirka ya bude mata wuta ya matsa mata lamba ya hana ta sakati ya hana ta walwala sai Allah madaukin sarki ya ce watulu alaihim ka karanta musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ba'a Ibrahim labarin annabi Ibrahim a larabci akwai bambanci tsakanin naba da khabar idan aka ce khabar labari da bai kai girgiza dan adam ba amma idan aka ce naba wani gingime mai labari da ya kai ya zama ajanda a cikin al'umma sai Allah ya ce watulu alaihim naba ibrahim ka karanta wa mutanenka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin annabi ibrahim yaushe إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون الله يتي إذ قال لأبيه يا عند النبي إبراهيم يفتح قبابنسا وقومه دا متاننسا yace da su ma za ta abudun wai shin me kuke bautawa shi annabi ibrahim allah ya bashi shirya tun yana yaro karami sannan ya zo ya samu babansa tsundum a cikin shirka duk gunkin da aka sassaka a garinsu in ana so gunkin ya farin jini sai an kawo babansa ya buga gunkin tam ya masa sigine kamin gunkin ya karbi cikin al'umma to daga cikin gidan kuma sai Allah ya fidda annabi wani aiki sai Allah daga gidan Allah ya tsirar da wanda zai ruguza shirkar wanda zai yi fada da ita shine wa shine annabi Ibrahim alaihi salam ashe kun ga ba abun mamaki ba ne uba bai samu shirya ba amma Allah ya ba ɗan mai shirya to kai uba idan ɗanka ya zo da shirya ka daure ka karɓa kamar yadda in ya zo da kuɗi ya baka kake karɓa mu yanzu mun yadda uba yana iya rayuwa cikin talauci amma ɗan Allah ya buɗa masa ya kuɗi ya gina uban katon gida ya siya uban katuwar mota ya ɗinka masa manya-manyan riguna dattawa su ta kwarara wa yaron albarka ba za a ce kaga dan zamani wai shi yayi kuɗi wai ya ce gidan kara da babansa yake kwana a ciki wannan ƙauyenci ne rufin cuci da babansa ke fama da shi wannan ƙauyenci ne bari ya dawo da baban cikin zamani ya masa gini irin na zamani a sa masa kwano aluminium mai step a sa masa chinese ceiling ko pop a sa masa tarazo da tile da interlocking da marbles da da da da na'am ba za a ce dan yayi rashin hankali ba uban ba zai ce ka ga yaron nan da rigima yaushe aka haife ka to wannan gidan da ka rena ciki aka haifo ka nan aka yi aurar uwarka mu ga me zaka gaya mana a uban ba zai ce haka ba sai ce ala maka albarka ka amma da yaro ya zo da shirya sai uba ya ce kaga rashin kunya wai yaron nan wai mu <laughs> an yi adalci Ba ya adalci ba to annabi ibrahim yana magana da babansa da mahaifin da shi da jama'ar gidansu wannan shi ya nuna wa'azi yakan iya tasowa daga sama yau ƙasa kamar yadda luqmanul hikima yake wa wa'azi ko to kuma wa'azi yana iya tasuwa daga ƙasa ya nufi ina yawo sama kamar yadda annabi ibrahim ya yi wa babansa da dattawan anguwarsu da mutanen garin su wa'azi to wace ansa suka bayar alarama قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قالوا سيسك بعد أنسى suka ce da kake tambayar mu ma za ta abudun to na abudu asnaman gumaka muke bautawa fa nazallu laha akifin kuma za mu ƙara rayuwar mu mun dukufa ka'in da na'in muna bauta musu wato kaga sun zo bautar gunki zuwan sojan badakare badakare zai je soja aka ce yaushe zaka dawo Ya ce ya dogara ga yakin yi daɗi ko bai yi daɗi ba aka ce in yaƙi bai yi daɗi ba kwana nawa za ka yi Ya ce in yaƙi bai yi daɗi ba sai in yi shekara dubu to in yi daɗi fa kaga sai yadda Allah yake nan wannan shine fa nazallu laha akifin wato suna nuna masa fa basu da ranar barin bautar wayannan gumaka sun zo kenan zuwan sojan badakare to me yake da su annabi ibrahim qala hal yasma'unakum id tad'un ala sai annabi ibrahim yace da su to naji kuna bautawa gumaka yanzu wayannan gumakan da kuke bautawa hal yasma'unakum suna jin ku istada'una yayin da kuke kiransu suna ji akwai wanda ya sai ce gunki yana jin an kira shi da zaka je ka samu kabari ka dukufa ka'in da na'in kana roƙon kabari eh kana a kawo agaji a maka madadi yana ji akwai wanda aka taba kiran shi a kabari ya ansa <laughs> bai iya ba wai ba sa kwace ruwa ya ga ruwa ya ci wani kwari ya kawo da ruwa wani bai iya ruwa ba da karambani ya fada ƙarshe ruwa ya jide shi ya gaba da shi sai rinka cewa shehu shehu shehu masakwace yana kusa ya ce kai rabi da shehu kama ciyawa gaskiya ya gaya masa kuma gaskiya ya gaya masa to ruwa ya yi gaba da kai in ka dan samu wata ciyawa a bakin gaba ka kama ka rike gangan a in kai sa kamin ta tuge sai ka dan samu sauki annabi ibrahim yake tambaye su hal yasma'una ku shin suna jin ku ista una yayin da kuke kira su sai ƙara tambaye su ta gaba aw yanfa'unakum aw yadurrun Allah yace aw yanfa'unakum ko suna taimakon ku aw yadurrun ko suna cutar da ku duk abin da ka rike bai iya amfana ka bai iya cutar da kai a hada ka da kwandagegiyar laya wai maganin kasuwa kaga an mai da kai sakare wai shi kenan mutum ya rataya laya a shago wai maganin kasuwa ce ko kuma a baka laya ka sa a kaho a rataya a zaure wai maganin barawo kaho an sa mai laya a ciki kaho wai shi zai kare ka a ban gane ba da kahon a ina yake a kan wa ya aka aka ciro kahon ya aka da ragon kamin a cire kahon ƙahon yana ina aka yanka ragon ƙahon yana jikin me yana jikin ragon ko aka kama rago aka kada ƙaho yana kallo aka murƙushe ƙahon aka ɗauko wuka aka ɗora ƙirƙi ƙaho yana kallo da labarin tambaye ka da kai da ragon wanne ya fi taimakon ƙahon shekara nawa ragon na ɗauke da ƙahon kai su yaushe ka ɗauke shi to wanda yake ɗauka shi yau da kullum ma an yanke shi a gaban kahon bai dau mataki ba balle kai da haka nan sai da ma aka gama komi tukuna ka ɗauko shi kai banda rashin hankali baka san kahon dan bai ciwa ne ma yasa aka bashi aka same shi ba da yana ciwa da a tukunya za a danna shi a dafe shi bai ciwa ne shi yasa aka jefar da shi amma sai a ɗauko laya sai a tura a ciki sai a rataya ina sai a rataya a zaure wai kahon shi zai tsare mutum ko a haɗa ka da wata gegiyar laya a ce maganin baki na taɓa gaya muku wani mai masauki na a garin damaturu yana nan dare har yanzu bai rasu ba yana nan da shi ana ce masa imam alkama ana ce masa imam alkama saboda yana da injin biredi sannan muna tari da shi sai nake ce masa wai kai ya aka kafa fahimci sunna domin na ga sunna da gaske yake sai ce bari ba baka labari ya ce ka gani nan gurin asali na direba ne ina tuka mota to yan sanda suna matsa mana akan hanya sai abokai na direbobi suka bal shawara in je in samu wani boka a bani wani maganin da zan rufe bakin yan sanda in yi ta wucewa ba samun magana ya ce ni kuma sai na gamsu sai aka faɗa min wani boka aka ce shi yankan wuka ne wani shirgegen malamin bid'a ya ce na je na same shi na gaya mai shi ya ce ba matsala an gama sai dauko wata laya yace sai yaban yace kana da mahaucin da kai da shi nace ya eh, kwarai yace to layar na a sa a bakin tinkiyar sai a matsa bakinta sai a kwantar da ita sai a yanka laya tana bakinta kar a cire layar sai tinkiyar ta gama shure-shure ta mutu sannan a cire layar to daga nan babu wanda ya sai kara tare ka akan hanya in ka zo 'yan sanda da ke bakin hanya sai su ta zura ma ido kamar tumaki har ka wuce yace sai na shiru sai na ce to ala gafarta malam yadda za a idan ka a samu kuskure rike layar bari in siyo tinke in kawo ma kai kai da kanka malam ce eh to kagan an yi wannan ya zama bullet proof ba za a samu matsala ba yace na je na samu wata rimbide diyar tinke yace fan tamanin na siyo ta a lokaci na kawo malam malam ce a wannan ta yi ta yi ta yi ta dace in tafi sai gobe in dawo malam yanke tinke ya sha romo washe gari na zo ya bani laya ya ce ai an gama sai in je a rufa na kai wa duku aka rufa laya ya ce ran na zan yi lodin gashuwa daga damaturu ya ce har na fito sai na tuna sai na koma sai na ɗauko laya sai na tura ta cikin aljihu ya ce na zo na ɗabi fasinja ya ce ban taɓa jin confidence a rayuwata kamar ranar ba ya ce wani ikon Allah na taso tun daga damaturu har na shiga guru ban haɗu da 'yan sanda akan hanya ba na ce lalle wannan malamin yankan wuka ne lalle laya tana aiki ya ce bayan na zo na soke fasinja na ɗau buta zan je in yi fitsari in yi ɗahara sai ga 'yan sanda guda biyu a kan mashin suka zo suka ce waye mai wannan motar na ce gani suka ce to ana neman ka a police station na ce a laifin nai suka ce a in ka je sai su maka bayani in kuma ba kai bane ya kaga za su sallame ka ba za su bata ma lokaci ba ya ce sai na fasa fitsari sai ɗaya ɗan sandan ya sauka ɗayan sai ya goyi ni aka tafi police station muna zuwa wanda ya kawo ni sai ya ce wa saji da ke kan kanta ran kai da ne wai da muka ce masa ya zo sai ya ce wai laifin me har ma ake neman shi saji ya ce wai wannan yayi wa hukuma rashin hankali kai cire hularka ce na rasa inda zan sa kaina ce na cire hula cire takalminka ce na cire takalmi cire rigarka ƙarshe sai gani da gani sai wando sai singileti sai suka tura ni cikin sel yace magana wasa gaske ban taba shiga sel a rayuwata ba sai ranar wasa gaske sai da nayi ne a wurin da kyar aka dauko beli na duk dan shirikin da ne aka karbe yace duk minti kadan sai in laluba nan sai in tana nan yace da kyar aka karbe ni yace da na kama hanya bayan na fito yace da na sha farko na leƙa na gaba mai kallo na yace sai na ciro layar na kalle ta nace Allah ya tsine miki albarka yace bayan na tsine mata albarka yace ne jifa da ita nace wannan abu ba a shaidu shegantaka ne yace daga yau izala yace mai zafi zafi yace daga ranar ya rungumi sunna bai ƙara waiwayawa ba me za ta iya maka ba abin da za ta iya maka shi malamin da ya baka laya bai daurawa duk malamin da ke bada layar nan ba su daurawa saboda sun san sakarci ne kuma duk malamin da ke rubutun sha shi bai sha kai raina wa hankali kuma ya raina maka rubutun ran da bai samu damar rubutawa ba in ka zo sai ya ɗebo ruwa a kwanan sha sai ya ɗauko tawadar sai ya ɗan bulbula kaɗan a ciki sai ya gauraya ya gauraya in ya ga yayi baki baki sai ya ɗauka ya je kai maka yo ka iya gane rubuta akai ko ba rubutawa kai ba kai in za ku riƙe Allah ku riƙe Allah qala hal yasma'unakum istada'un aw yanfa'unakum aw yadurrun yace waɗannan gumatakka da kuke bautawa suna jin ku yayin da kuke kiransu ko suna amfanar da ku ko suna iya cutar da ku wace ansa suka bayar قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون wannan ita ce hujja dan gargajiya duk inda yake qalu sai suka ce bal ba haka lamarin yake ba abin da yasa muke bauta musu wajadana aba'ana mun samu iyayenmu kazalika yaf'aluna su ma haka suke yi wannan ita ce hujjar dan gargajiya hujjar dan bid'a in ga ce aya ko hadisi sai ya ce ya samu iyayensa da kakanninsa haka suke yi ban gane ba iyayenka da kakanninka haka suke yi akwai annabi cikin iyayenka da kakanninka balle abin da iyayenka da kakanninka suka yi zama hujja malamai suka ce baka isa ka yi abu a ce ina ka gani wa ya sa ka ka ce iyaye da kakanni ba sai in iyaye da kakannin naka annabawa ne annabi yusuf shi iyayensa da kakanninsa annabawa ne ko ba annabawa ba ne yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah annabi yusuf annabin allah dan annabin allah jikan annabin allah tattaba kunnan badaɗayin allah annabi yusuf alaihi salam shi duk kakanninsa da iyayensa annabawa ne shi yasa shi in zo magana addini sai ya ce shi addinin iyaye da kakanni yake yi ya ce wa taba'atu millata abai taba'atu millata abai ibrahim wa ishaq wa yaqub mushrikai ne ma kana lana an nushrika billahi min shay yawa ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا إنبرني annabi yusuf ya ce wata ba millata a bayi ya na bi addinin iyayena iyaye da kakanni ya kai shi yasa ya faɗi haka suwaye iyaye da kakannin sai ce ibrahim ibrahim annabi ne ko ba annabi ba ne yace wa ishaq da ishaq annabi ne ko ba annabi bane ce da yaqub yaqub annabi ne ko ba annabi bane to idan ya ce ya bi addinin iyaye da kakanni yana da hujja ko bai da hujja sai ce to mu addinin gidanmu na iyaye da kakannin ma kana lana an shirka billahi min shay mu gidanmu bai dacewa gare mu mu yi wa Allah shirka mu duk gidanmu iyaye da kakanni tauhidi ake yi ba shirka a cikin gidanmu inji annabi yusuf alaihi salam ya ce zalika min fadlillahi alaina wannan falala ce da Allah ya mana mu gida mu duk annabawa ne shirka ba kofar da za ta shigo wa ala nas da sauran mutane masu cin albarkacin karantarwar gidanmu yace walakin na aksaran nas la yashkuru sai dai mafiya yawan mutane butulu ne ba sa gane wannan ni'imar da Allah ya musu to shi annabi yusuf ya kai ya faɗa to kai gidanku ba annabawa bane ya shirka shirkan nan watakila ana danawa watakila sanda ka tashi karami a koni kurtun layu a ratiye a gidanku watakila tun kana karami aka fara rataya maka laya da goran ruwa maganin baki yana faruwa ko baya faruwa yana faruwa to in ka tashi sai ka ce ka tafi kan shirka sai ka ce bari ka tafi akan abin da Allah ya hana ta ina hujja ce ta mara hujja a ce ina hujja ka ce iyaye da kakanni yanzu dai abin nan to ban gane iyaye da kakanni ba to yanzu ya ake nufi yan bid'a sun yi wani gagarumin taro wai sun ga sun taro da yawa wai wani yana magana sai yake cewa to yanzu dai in banda haukan yan izala yanzu duk taron mu nan a ce yan wuta ne to menene matsala a ciki wutar ce ba za ta iya kwashe ku ba ko Allah ne bai da mala'ikun da za su kamo ku ban san ta ina kuke tsammanin matsala za ta shigo <laughs> in dai Allah ya ce wanda ya aikata kaza dan wuta ne to sai ka aikata to menene matsalar yawan wa'anda suka aikata ka san fadin jahannama kuwa arnan china ka san iyakarsu arnan china na faɗa muku da za a yi census a ƙasar china ma'aikatan da aka ɗauka domin aikin kirgin sun kai yawan 'yan najeriya ba wayanda za a kirga ba masu kirgin amma kashi tamanin cikin ɗari nasu ba musulmai bane duk ina za su je za ta iya kwashe su ko ba za ta iya kwashe su ba to ni ban ga menene matsalar ka wai na cewa wai yanzu duk ban gane ba kai ta ina kake ga za a samu matsala <laughs> a addini ana yi ne da hujja qala allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ake cewa me addini shi yasa an ka zama ahlus sunna ka huta kakan samu natsuwa da kwanciyar hankali saboda duk abin da kake bautawa Allah da shi abu ne da ilimi da hujja abu ne da dalili idan kana rayuwa ta bid'a nan ne kake rudewa baka san inda ka nufa ba baka san inda ka sa kanka ba shi yasa da an yi magana zaka yi dan bid'a ce to menene abin nan dai duka lalube ne cikin duhu kai ke lalube cikin duhu mu ba duhu muke lalube ba hanya ce garariya garau annabi ya ce wa taraktuhum alal mahajjatil bayda na bar ku akan hanya faraƙal in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce lailu haka na hariha yadda da rana take fara da daddare ma fara ce daranta da rana ta duk ne in ji annabi Muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazigu anha illa hali. ba mai karkace mata sai wanda ya halaka hanyar a miƙe take sak ga ta nan ta kama hanya ta tafi in ka rabu da ita ka halaka shi yasa kullum muke cewa sunna hak bid'a to wannan shine da'awar mu a kowane lokaci Allah ka gafarta mana saboda haka hujjar mara hujja ce ka ce wajadna aba'ana kazalika yaf'aluna Allah ka gafarta mana yanzu bahaushe in ya bi tarihin kakanninsa in ba sa'a ba in ya tafi ya tafi can cikin kakanninsa sai an samu wayanda maguzawa ne ba sa sallah to sai ka daina sallah saboda kakanninka an samu marasa sallah in ka bi tarihin kakanninka in an tafi an tafi watakila a samu maguzawa inda tsirara suke yawo haka ne ko ba haka bane to sai ka ce bari ka yawo tsirara tun da kakanninka sun yawo tsirdan ganin shugaban marasa hankali na kasa An rama mai Allah ya ce a gaba قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون النبي إبراهيم قال سيسي أفرأيتم كنغا ما كنتم تعبدون وإن أبو بند هكي بوتاوا النبي إبراهيم زي بود قال أفرأيتم ma kuntum ta'budun wato shi yasa an kana karanta qur'ani da ka zo wajen manganu annabi ibrahim in dai kai ahlus sunna ne mai aqida sai ka ji ana maka wani caji kaman ka tashi cikin sararin samaniya saboda shi bai taba daga shirka kafa ba qala ana cewa muna zafi da yawa ko to wallahi kun ji inda muka samu zafi, bari ku ji me ya faɗa me yace alarama antum wa aba kumul aqdamu wannan fa iyayensu da mutanen garin su ne ke ga yace kun ga abubuwan da kuke bauta wannan antum ku wa aba'ukumul aqdamun da iyayenku waɗanda suka wuce da daddu da ku da iyayenku da kakanninku da kakannin kakanninku da kuke cewa wajarna aba'ana kazalika yaf'aluna sai ce mai alarama fa innahum aduwwul رب العالمين yace fa innahum gaba ɗayan su wayannan abun da kuke bautawa ku da iyayenku yace aduwulli yace ina sanar da ku abokan gaba na ne yace illa rabbal alamin sai ubangijin talikai shi kadai na rike abin da yake gaya musu ya ja layi a dauki dauki ba daɗi da su da allolin nasu in dai allolin nan allolin gaskiya ne to su iya mashi abin da za su mashi akwai abin da za su iya mashi to abin da za su iya mashi da farkon bayyana izala sai ka ji an ce ina ai ba ku ga duk mai kuɗin da ya shiga ya cewa suke to ka isa ka taba gausi ka kwana lafiya ai tsiya dole ko ba ka ke fara ba sai a ce duk tsiya cewa muke duk wanda ya shiga cikin mu zai ce. Allah sai ya kawo canji ya rufa wa 'yan izala asiri ko lahiya lahiya Allah ya ba su kuɗin cefane ya ba su masara komi na tafiya daidai in ka ga malamin sunna ka ganshi cikin kwarjini hankalinsa a kwance ni'ima ta sunna in kaga malamin bid'a ya ci ba kauya ya daga wa daga Allah sai aka da ana cewa to ai da ma mutane ba su gane ba ai kuɗi ake aiko musu daga Isra'ila ban gane ba Jiya an ce mu matsiyata ne da an shigo cikin mu za a tsiyace yau kuma an dawo an ce wai kudi ake turo mana daga Isra'ila wace irin magana ce wannan akwai tuka da warwara ko ba tuka da warwara ka rike Allah Allah kadai ke talautawa Allah ke wadatawa ba mai iya cutar da kai sai Allah ba mai iya kashe ka sai Allah ba mai iya raya ka sai Allah ba mai iya ɗaukaka ka sai Allah ba mai iya kaskantar da kai sai Allah in mulki kake nema mulkin mallakar Allah ne kayan Allah ne sai ya baka ka samu in Allah bai baka ba babu yadda ka iya Allah shi ke da fawa shi ke da iko a nan Najeriya ya ciro mutum daga gidan kurkuku ya mai da shi shugaban kasa a Najeriya ka faɗa min banda Allah wa ita wannan ka fito daga prison ka zama president from prison to president wa ita wannan banda Allah from prison to presidency wa ita wannan in banda Allah duk wannan bai ishe ku ba bai isa ku gane ba a Najeriya na san 'yan sakandare da suka zama gwamna karatun shi a duniya sakandare kawai ta bai kuma ya zama gwamna ya shekara takwas in ka ce zunzurutun boko ne ke bada gwamna shi dan sakandare ne amma ma masu digiri ɗaya biyu uku barkatai nawa ne a karkashin sa ya gama gwamna wa ya bashi Allah ya bashi mun ga wanda ya tsaya bai da ko sisi mai yana kare mashi a mota a hanya a je a sayo galan biyu a zuma sanda ake campaign kuma ya ci gwamna mun ga wanda multimiloniya ne kuma ya faɗi du'a ina wannan kare bai sai nuna maka Allah ke badawa ba yanzu ina da lakarin da zan mai da kai gwamna ba sai in mai da kaina ba alarama in kana da lakanin da zaka ba mutum ya zama gwamna a jihar Kebbi dan me ba zaka ba kanka ba <laughs> duk sakarki ba abin da za su yi tsina na mu ku rike wa ku rike Allah shi kadai yake bada ku rike Allah shi kadai shi kadai yake yin abin da ya ga dama ba wanda ya kuma ya canja abin da Allah ya shirya ba mai iya cutar da kai ka rike Allah kawai gam baka da matsala wallahi Allah ka gafarta mana to shi yasa ce musu fa innahum aduwwun li yace illa rabbal'alami. alamin abokan gabana ne abubuwan bautan naku ni wanda na rike kawai rabbal alamin ubangijin talikai mu ma mun rike rabbul alamin me Allah ya ce a gaba da ramu allazi khalaqani fa huwa yahdin yace bari ku ji wanne ne rabbul alamin yace allazi khalaqani yace wanda ya halice ni duk tare mu nan waye halice mu yanzu ga Allah da ya halice ka ka tuna sanda kake cikin cikin mahaifiyarka in an haihu ka sai a rasa ma ina ka zauna a cikin shirgege da kai kuma daga ciki ka fito ina ka zauna wannan yan matsatsiyar hanyar ta nan ka fito bayan ka fito a maida ka mu gani za ka iya komawa waye fi doka waye tsare ka a cikin cikin a cikin cikin ma fa a ruwa kake a cikin ruwan ma a cikin wata jaka an kunshe ka ita ma jakar cikin wata jaka take haka kake iyo haka Allah ya baka iko ka fasa jakar farko ka fasa ta biyu ka yunkura da yardar Allah da karfin Allah ta wannan matsatsiyar hanya da rushe shan kanka ka kutsa suluf ka fito wai duk nan gurin Allah ne tsare ka wai sai yanzu ka zama kato da kokowa ma sai an yi da gaske sannan za a iya kada ka wai sai yanzu ne ka lalace ka zama sakarai wai yanzu Allah ba zai iya kare ka ba wai yanzu Allah ba zai yi mai ba ba zai iya kare shi yasa malaman bid'a kullun tsoro za su baka kullun tsoro da sun fara magana su ce to alhaji an maka jifa alhaji ka dauki mataki kana da mahasada banda hada gaba tsakanin al'umma ba su da aiki hankalinka a kwance kawai sai a hada gaba sai a ce ai ko wani karin ka ya ma jifa ko makwabcinka ko abokin aiki shi yasa Najeriya jihohi kaɗan zaka samu inda gwamna da dibiti gwamna ake zaune lafiya kaɗan ne kuma duk aikin malaman tsubu ne da wani malamin tsubu ya zo sai ya ce to ranka dade wa excellency ka yi taka tsantsan da dubiti ka gan shi nan yana nan yana shirye-shirye ta karkashin kasa ya san in ka mutu shi zai hau kujera to bil kawai daga nan sai his excellency ya ji ya tsara jibiti kawai da dubiti ya zo sai rinka masa wani kallon hadarin kaza ya ce a sa bai kubi tattalin arziki abin da yake faruwa ke duk shekara-takan malaman tsubu su ke hada alhazawa da yaransu su hada mutane da iyalansu a haɗa gaba a kukkutso da abubuwa kai kuma an yi rashin sa'a baka san Allah ba na faɗa muku wanda ya aure mata suka ruda shi ya zai ya samu malam rabu da wuri a rude shi ala gafarta malam na shiga bala'i ya ce me ya faru ya ce wallahi mata na auro ashe duk kafafun hagu take da su goyi mace wani suna da kafafun hagu ba rabu da wuri ce a ah, ban gane ba yi man bayani ta ce duk kafafun hagu take da shi duk kafafun hagu to ya take tafiya tashi tsaye kwatanta mu in ta taka kafar dama sai ta yaya yace sai ta taka ta hagu to daga nan sai ta taka wace sai ta taka ta dama yace to ina ta samu kafar dama sai shiru sai ce to ni ne mata su suka gaya man suka ce to ku maza ba ku shawara ai ba hana ka aure zamu ba to yanzu gashi ka je ka aure wacce duk kafafun hagu take da shi da hagu hagu take tafiya da na kalli kafafun sai na ga sun yi haka wai zai tsaya ce ya wuro mai kafa hagu man rabu da ya ce sakarai ai kara ita da kai kai da baya baya ma kake tafiya ya ce allazi kalakani wanda ya me ya halice ni ya ce fahuwa ya hadi sannan shi yake shirye da ni duk wannan bayanin da muke Allah bai nufe ka da shirya ba ba za ka gane ba sai in Allah ya nufe ka da me sai Allah ya so ka da shirya in Allah ya so ka da shirya sai ka ji kaman gari ya waye kwakwalwarka sai ka ji ta koma tangaram sai ka ga kana tafiya kan saiti ba kana tafiya mu mukibban ala ka ba sai ya ce mai musu a gaba har yanzu wallazi huwa yut'imuni wa yasqin yace Allah da nake muku na rike din nan wallazi huwa yut'imuni wannan Allah wanda shi yake ciyar da ni inji annabi Ibrahim ashe kai kana cin abinci waye baka Allah ne ya baka ko ƴaƴanka da matanka ba kai ke ci da su ba Allah ke ci da su in kuma ka ce kai ke ci da su to yi gudun hijira ka bar su kakka dawo sai bayan shekara uku ka dawo ka ga yunwa za ta kashe su wallahi cikin yaran sai ka samu wani ya fi ka kaurin waya dama kai wakili ne kawai Allah yana bayarwa ta hannunka a kawo musu tunda ka tafi sai Allah ya wakilta wani sai a ci gaba da kawo musu yunwa ba za ta kashe su ba saboda wake ciyarwa Allah shi yake ciyarwa an taba samun wani malami da ya karanta irin wannan magana ce kai shi sai ya jarraba ya gane Allah ne yake ciyar da shi ko ba shi yake ciyar da shi ba yayi karambani amma da ya tsallake rijiya ta baya baya wai zai jarraba ubangijinsa sani kawai sai ya baggari ya tafi daji dajin ya samu wani dutse ya ta hawa da ya hau dutsen sai ya samu wani kogo sai ya shiga cikin kogon yana cikin kogon sai aka kece da ruwa yace to yau duk sharuɗa sun cika in dai Allah ke ciyar da ni to ya kawo mun abinci a nan cikin kogon ya ciyar da ni in gani kawai sai zauna ana tafka ruwa ana tafka ruwa can sai fara jin murya wasu mutane ashe wasu mutane ne su ma ruwa ya koro su suna neman ina za su fake kawai sai suka faɗo cikin kogon so ga shi suka bar sallama assalamu alaikum ya ansawa idan dan su taimake shi ya ansawa ya shiru assalamu alaikum yayi ya ƙi ansawa suka ce Allah sarki kaga wani bawan Allah wannan bawan Allah sanyi ne mashi yawa domin sanyi in yiwa mutum yawa ko magana bai iyawa sai suka hura wuta suka ce zo ka ji dumi ƙi sai suka je suka kinkimo shi suka kawo shi kusa da wutar dole sai ya ji dumi yana jin dumi yana jin dumi suka ɗauko madara suka ɗan ɗuma mata ta ɗanyi zafi kun san tafi bada tsakarwa in akwai wata alfa alfa duk za a mata saiti sai suka ɗebo a kofi suka bai suka ce ga wannan ka sha a cikin ƙwarya ya ƙi karba suka ce ka sha mana ya ƙi karba suka ce ai idan sun yi wa mutum tsanani haƙoransa cijewa suke ba su gudu suka ce muna jin abin da ya samu mutumin nan kenan dama wasu katine ne murɗa murɗa sai suka sunkuce shi sama suka juye shi a ƙasa ɗaya danna ƙafafun ɗaya danna hannuwan ɗaya kama bakinsa da ƙarfin tsiya ya ɓara ɗaya bulbula masa madara a ciki ko ya haɗe ko ta tarke shi <laughs> yana ganin wannan sai tuntsire da dariya sai suka tsorita suka sake suka ja da baya suka ce a majanunun an kai mahaukaci ne ya ce wallahi ni ba mahaukaci ba ne amma dai wani ɗan rashin hankali karami ya same ni na karanta ubangiji na iya ciyar da bawa duk inda yake shi yasa na ce bari in zo in zauna in ga Allah zai iya ciyar da ni ya ce yanzu na tabbatar duk inda nake Allah zai iya kamo abin da zan ci ya yi sa Allah yana son shi da rahama da Allah sai bai shi mutu da yunwa ya tafi jahannama amma ya tsallake rijiya ta me ya tsallake rijiya ta baya baya dole ne kai da Allah ke ciyarwa na faɗa muku ga tsuntsaye na wake ciyar da su akwai tsuntsun da ke da gona akwai tsuntsu tela akwai kafinta akwai tsuntsu kansila <laughs> amma suna ci suna sha ko ba ci ga dabbobin daji zaki bai cin abinci sai nama kuma naman bai cin wanda ya kwana sai fresh kuma kullum Allah zai bashi naman da zai ci ya kuma rayu in kai wasa sama da shekarunka wa ya rike shi Allah tsuntsaye da kuke gani a sama akwai tsuntsayen da ke dadewa akwai tsuntsayen da ke yin shekaru da yawa Allah yana ba su tsawon kwana su yi shekaru da yawa a duniya wani tsuntsun sai ya shekarun da wani mutum din ba zai iya yi ba kuma yana ci yana sha kuma bai san matsalar tattalin arziki ba ya ce wallazi huwa yutimuni wa sannan shi yake shayar da ni annabi ibrahim fa yana faɗawa mutanensa shi ubangijin da ya rike ga abin da yake mashi to suna su fa suna masu wannan wannan aikin sai Allah shi kare sai ce mai a gaba da rama wa idza maridtu fa huwa yashfin yace har yanzu ubangiji na da na rike rabbul alamin nan shine wanda wa idza maridtu idan na kamu da rashin lafiya ku ga wani ikon ku wata ku wani ladabi da ubangiji wajen annabi ibrahim da ya zo wajen halitta shi sai ce wanda ya halitta ni wa kenan allah ya ce kuma shi ke shiryar da ni wa allah shi yake ciyar da ni wa allah shi yake shayar da ni wa amma da ya zo ji rashin lafiya da yake nan illa ce menene illa ce ciwo ne sai bai ce wanda yake dora mu rashin lafiya ba bai so jingina wannan zuwa ga Allah sai ce wa iza marittu idan na kamu da rashin lafiya amma warkarwa da yake abu ne mai kyau sai ya ce fa huwa yashfini shi yake warkar da ni amma ciwon bai jingina wa Allah ba bai jingina wa ba bai jingina wa Allah ba wannan ladabi ne irin na magabata idan kana karanta alqur'ani mai girma zaka ga irin wayannan usulubai idan ba ku manta ba khaduru da yana ba annabi Musa labari da ya zo wajen wata jirgin ruwa kwale-kwale wacce aka huda ta da yake huda jirgin ruwan illa ce bai ce Allah ne ya huda ta ba ko sai ce amma safinatu fakanat amma safinatu fakanat masakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا كنغا ديزو وجن هورا jirgin ruwan da yake illa ce sai ce amma safinatu bakaran lima saki ne amalu na filbahari sai ce fa'arattu an a'ibaha sai na nufin in mata illa tunda illa ce sai jingina illa zuwa gawa sai jingina illar zuwa ga kai shi amma da ya zo inda aka tada wata katanga domin a kare dukiyar wasu marayu da ke karkashin katangar shi wannan abu ne mai kyau ko illa ne mai kyau ne to bai jingina wa kansa ba tunda abu ne mai kyau sai jingina zuwa gaba ba mu ayyana da ramma وأما الجدار فكانت لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك, ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا كن كده يكي وانا أبني ميكو سيجنجنا زواج وا zuwa ga Allah sai ce fa'ara da rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakrija kanzahuma rahmatan min rabbik wannan ladabi ne da manyan magabata suke yi ga ubangiji shi yasa kana karanta qur'ani sai Allah ya ce qul in dalaltu fa inna ma adillu ala nafsi wa ilayhi nadaytu dalaltu fa inna ma adillu ala nafsi wa in ihtadaytu fa bima yuhi ilayya rabbi Allah ya ce ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dalaltu idan har na bata bata abu ne mai kyau ko mara kyau to bai jingina wa Allah ba sai yace fa inna ma azillu ala nafsi ni na batar da kaina sai yace wa inni daitu amma in na shiryu wannan mai kyau ne ko mara kyau to sai jingina wa Allah sai yace fa bima yuhi ilayya rabbi amma da shiryar da bata duk hannun wa suke hannun Allah suke amma sai ke jingina wa Allah bata sai jingina wa kansa shirya kuma sai jingina ta zuwa ga Allah to abin da annabi ibrahim ya anan kenan duk abubuwan masu daɗi masu kyau yana jingina zuwa ga allah amma da ya zo nan gudun sai ce wa iza maritu in na rashin lafiya sai ce fa huwa yashfin allah shi ke warkar da ni likita bai iya warkarwa sai dai bada magani ko yana iya warkarwa bai iya shi yasa sai ka ji medical consultant ya mutu ko ba ku taba ji ba sai a faɗa maka wani gingime mai likita a ce ya yi digiri tara a harkar likitanci ya zauna a Germany ya zauna a Italy a America a shekara ta kaza da kaza shi ya karbi kyauta saboda kwarewa wajen harkar sanin lafiya amma ya mutu yana da shekara 63 ya bar mata <laughs> da yana iya warkarwa zai warkar da kansa ko zai warkar da kansa ba zai iya warkar da kansa ko ka ji ɗansa ya mutu an tafi ta'aziyya amma da dama daga cikin 'yan bokonmu akwai waɗanda suke da shiririta da yawa idan aka ce wani babba ya mutu to da zaka je wurin zaka sha mamaki in manyan nan suka fara isowa da irin jibga jibgan motocin nan wani da ya fara dirkowa yana zuwa ana ai Allah ya ji kanwa ya Allah ya ce what happened ce ai abin nan Allah ya ji kanshi ya abin nan ya ce look I know that he is really dead but but what is the cause what is the cause ta jo shi daga wai ya yadda ya mutu tuwa amma me ya jawo a ce to rashin lafiya ne ka san abin da yin Allah kwana ya kare ya ce yes yes yes I know it I know it but a wani clinic ya kwanta a ce ai ya kwanta a asibitin Dr. Sharp Sharp ana faɗa masa wannan sai girgiza kai ya ce oh god I have been telling him <laughs> wai na daɗe ina gaya masa in bai da lafiya ya daina barin wayannan quack doctor suna laguda shi ni na san wata asibiti a Germany da a ce an kai shi I am 100% sure he will have been alive by now wai ya san asibitin da can aka kai shi da yanzu yana nan bai mutu ba yanzu wannan ya san Allah ya san wa iza maritu fa huwa yashfi idan kuma aka ce masa a ai ba rashin lafiya ba mota ce ta accident da shi sai ce oke oke oke oke oke ya maganar direban nasa expert ne ko ba expert is he professional a ce ya eh, direban kwararre ne yanzu wajen shekara ashirin yana tuka mota bai taba accident ba kai dai abu ne dai da Allah ya kawo ya ce look wait wait ana canja tire position every 1000 km <laughs> wai shi dai kawai bai da Allah ne ya kawo mutuwa ba shi dole sai ya kirkiro abin ni Allah ka gafarta mana ba laifi ne riko da asbab ba ba laifi bane abu ne mai kyau ka tabbatar da tayar mota ka tana da kyau in za ka yi tafiya abu ne mai kyau ka tabbatar da direban ka ya iya mota baka dauko wanda bai iya ba abu ne mai kyau in baka da lafiya ka samu kwararren likita abu ne mai kyau musulunci ya yarda da shi amma bayan ka gama wannan duka sai ka dogara ga Allah sai ka dogara ga wa ga Allah idan Allah ya hukuncin sa ka yadda babu mai iya canjawa ba dabarar da za ta iya hanawa ya mu'minan innal qadar ya'ti bihi rabbul bashar kai mai imani kasancewa kaddara ubangijin mutane shi yake kawo ta fi ilmihi in qad qaba ma raddahu min kalhazar a cikin ilimin sa in ya kaddara abun zai same ka to ba wata taka tsantsan da za ta iya hana ka ka fada sai ka fada Allah ka gafarta mana sai annabi Ibrahim ya sake cewa wallazi yumituni thumma yuhyin yace wallazi yumituni rabbul alamin da nace na rike din nan shine wanda yumituni yake kashe ni wallazi yumituni thumma yuhyin sannan shi yake raye da ni in ka mutu akwai mai raye da kai to yadda ba mai iya tada ka in ka mutu sai Allah ba mai iya kashe ka sai Allah ba mai iya kashe ka sai Allah malamai suka ce lau sabar alqatil lamatal maqtul idan ka zo ka kashe mutum da kai hakuri baka taba shi ba dama a ranar Allah ya kaddara zai mutu sai ya mutu karambanin ka yasa ka taba shi ya mutu kuma ka tafi jahannama a lahira me yace a gaba laramma wallazi أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين yace rabbul alami din nan wallazi atmau shine wanda nake fata nake sa an ya gafira li khadi'ati yawmiddin ya gafarta min laifuffuka na ranar tashin alkiyama wa ke gafara Allah wallahi ba mai iya maka gafara sai Allah ba mai iya baka aljanna sai Allah ba mai iyawa Allah kadai ke gafara banda Allah ba mai gafara ya ku bayin Allah yanzu ku nemi gafarar zurba ku ku nema wajen wa ku nema wajen Allah karkare na imaninka kai sai ka rinka hangen wani kaman wai shine kusa da Allah wallahi da za a tono maka iya shegen da yake sai ka bi shi tsarki kai baka sani ba riƙe Allah gamgam matsa kusa da Allah ka sulhunta da shi ka nemi gafara Allah Allah sai gafarta maka annabi Ibrahim yayi wa Allah kirari yi wa Allah kirari ya siffanta Allah da siffofinsa to haka ake so yi in za ka yi addu'a duk sanda za ka yi addu'a ana so yi wa Allah kirari ka kambama ubangiji kai wa Allah jinjina kai wa Allah jinjina ka siffanta shi da siffofinsa madaukaka to a lokacin in ka miko file ɗinka straight forward an gama ba zai je KIB ba da ka miko an gama sai ka yi wa Allah kirari bayan annabi Ibrahim ya gama yi wa Allah kirari to sai yanzu ya fara mika bukatarsa sai annabi Ibrahim ya ce رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين يا النبي إبراهيم يتي ربي يا أبنجي هب لي حكما كباني حكمش me yake nufi da a bashi hukuman malamai suka ce sanin Allah Allah ya tsare shi ya bashi ilimin bautar Allah yadda zai tsaya kan gaskiya ba zai kauce ba na'am annabi Ibrahim wannan addu'a ta sa Allah ya karba Allah ya karbi addu'arsa shi yasa shi kadai ne wanda Allah ya ce duk abin da ya dora masa ya cika yace wa Ibrahim allazi wa Ibrahim allazi waffa da annabi Ibrahim wanda ya cika duk abin da Allah ya dora masa shine Allah ya dora wa dokoki kuma yayi absolute performance yayi accomplishment din su gaba daya Allah ya karbi addu'arsa ko bai karba ba sai addu'arsa ta biyo ce wa alhiqni bis salihin ya Allah ka riskatar da ni da nagartattun bayi wannan addu'ar hatta annabi yana yin ta yana daga addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce Allahumma ahina muslimin wa amitna muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin a wata ruwaya ghaira khazaya wala mubaddilin ya Allah ka kashe mu muna musulmai ya Allah ka rayar da mu muna musulmai ya Allah ka kashe mu muna musulmai ya Allah ka riskar da mu da dagartattun bayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'a wa alhiqni bis salihin ita ce irin addu'a da annabi Ibrahim yayi ita ma wannan addu'ar Allah ya karbe ta annabi Ibrahim Allah ya sanya shi cikin nagartattun bayi inna ibrahima kana ummatan salihah inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku mushrikin mun ji wannan shakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim واتيناه واتيناه واتيناه له في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين الله يتي إن إبراهيم للي النبي إبراهيم كان أمة يكسن wanda ake koyi da shi qanitan lillahi mai tawali'u da kankan da kai ga Allah sai Allah ya ce hanifa ya miƙe ƙyam zuwa ga tauhidi ya karkace wa shirka Allah ya ce walam yakun minal mushrikin bai cikin mushrikai annabi Ibrahim shakiran li umihi mai yawan godiya ga imomin da Allah ya masa ne bahu Allah ya zabe shi wa hadahu ya shirye da shi ila siratin mustaqim zuwa hanya madaidaiciya Allah ya ce wa atainahu fid dunya hasana mun shi abu mai kyau a nan duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma annabi Ibrahim in kiyama ta tsaya yana cikin nagartattun bayi Allah ya karbi addu'a sa ko bai karba ba kai addu'ar har ƴaƴansa ta shafa Allah ya ce wa basharnahu bi ishaqa wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin Allah ya ce wa basharnahu bi ishaqa mun ma annabi Ibrahim bushara da haihuwar da ishaq nabiyyan wanda annabi ne min as-salihin cikin salihai addu'a ta shafi annabi Ishaq ko bata shafe shi ba kai har su annabi yaquba wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa wahab wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila wa kullan ja'alna salihin Allah ya ce wahabna lahu ishaqa mun ba annabi Ibrahim da mai suna ishaqa wa yaquba da yaquba shi yaquba nafila riba kafa ne domin da ne a wajen annabi ishaq jika ne wajen annabi Ibrahim kun ga albarka ta shafi ɗa sannan ta gangara ta shafi wa ta shafi jika Allah ya ce kullan dukkansu da ɗan da jikan minas salihina suna cikin salihai ta yi na so ta shafi jika ko ba ta shafi jika ba kai saboda albarkar addu'ar ba jika ba har taba kunne sai da suka samu je ka suratul anami wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas wa yahya wa isa wa ilyas yaya suke kullum min as-salihin Allah ya ce wa zakariya da annabi zakariya suna cikin tattabakun na annabi ibrahim wa yahya da annabi yahya suna cikin tattabakun na annabi ibrahim wa isa da annabi isa suna cikin tattabakun na annabi ibrahim wa Ilyas da Ilyas Allah ya ce kullum min salihin gaba ɗaya suna cikin salihan bayi Allah ya karbi addu'a Nabi Ibrahim ko bai karba ba ta shafe shi ta yi naso ta samu ɗa ta yi naso ta samu jika ta ƙara naso ta samu tattaba kunne shi yasa ake so kai aikin alkhairi kana iya yin alkin alkhairi sanadiyya alkhairin da kai nan Allah ya sa mala'iku su aji alkhairin a rinka bantarwa kaɗan kaɗan ƴaƴanka su samu kai ka samu jikoki su samu jikokin jikoki Allah ya musu wata albarka albarka alkhairin da kai kakan kakan su ka aikata Allah ka ba mu ikon aikata alkhairi to shi yasa yake rabbi habli hukuman wa alhiqini bis salihin akwai addu'a da ya kare ta gaba waj'al li lisana sidqin fil akhirin yace waj'al li lisana sidqin ya Allah ka samu harshe na yabo fil akhirin ga wa'anda za su biyo baya Allah ya karbi wannan addu'a ta Annabi Ibrahim har kiyama ta tsaya kowa na san Annabi Ibrahim duk al'ummar duniya shi kadai ne Yahudawa su ce nasu ne Nasara su ce nasu ne mushrikan Larabawa su ma su ce addinin Annabi Ibrahim suke su ma nasu ne kakansu ne mu musulmai mu ce na suwaye mu ce namu ne kuma gaskiyar magana namu ne Annabi Ibrahim alaihi salam duk duniya kowa na san shi ba wani addini da ake a duniya da ba su jingina kansu da annabi ibrahim wanda ya dosa na irin wannan karama shine shehu dan hodiyo a najeriya shehu dan hodiyo a najeriya kowa cewa yake nashi ne ko tijjanawa su ce nasu kadirawa su ce nasu shi'a su ce nasu izala su ce nasu kowa ma ya ce nashi kowa ma cewa yake nashi da wuya ka samu mutum yana da awar musulunci a Najeriya yana gaba da Shehu Danhodiyo sarakuna su ce nasu malamai su ce nasu in ka samu wani tsohon alkali shi ma ya ce nan ya makale <laughs> duk wanda ya makale a karkashin ino zai ci albarkaci to annabi Ibrahim Allah ya ansa masa wannan addu'a sai kara addu'a ta gaba واجعلني من ورثة جنة النعيم yace waje'alli ya Allah ka sanya ni min warasati jannatin na'im daga masu cikin cikin masu gadon aljannan ni'ima me yasa yace gado abinda ka gada ba wanda yace kwace maka duk rigimar da za a yi dai ka gaji abu naka ne bai tabuwa amma in sai wa kai ana iya yankawa ta tashi don haka samu kayan sata ne fa kaga sai ka dawo kana neman ya za ka kare kanka ko yanzu kai ba ma kudin ka ne damuwar ka ba ya za ka kwaci kanka in magana ta je kotu kuma sai ka nemo lauyoyi a fara raising na na ainihin defense na ignorance amma ignorance of fact ba ignorance of law ba saboda ignorance of law is not an excuse but ignorance of fact is an excuse according to the Nigerian constitution na'am ban san hana sayan kayan sata a Najeriya ba alkali sai ce to yau ka sani ko kai shi kurkuku sakin layi na ɗari uku da hamsin ƙaramin kashi cikin baka a kai ka wata shida an zo lafiya ko ba zo lafiya ba ai ka gargaje su san sayan kayan sata laifi ne ko wannan shi ake cewa ignorance of law wannan ba excuse bane a dokar Najeriya amma akwai ignorance of fact shine alkali kayan nan da na saya ban san kayan sata bane ba wai ban san sayan kayan sata laifi bane a kayan ban san kayan sata bane da na san kayan sata ne ba zan saya ba idan zaka iya proving din wannan beyond any reasonable doubt a gaban alkali Leonard George bai da zabi dole ya acquitting ɗinka under defense na ignorance of fact to kaga ka saya ta zama rikici ta tashi ko bata tashi ba to amma kaddara babanka ne ya sato ya kawo muku sai ya mutu aka raba gado aka baka sai wani gani yace ai asalin wannan abun nashi ne sato shi aka yi babanka ne ya sata da an je wajen alƙali a ce ina baban yake a ce ya daɗe da mutuwa ce wannan zancen banza ne kai ku tafi da kayan ka kar mu ƙara jin wannan magana ko zai karbu ba zai karbu saboda gada kai duk abin da ka gada an gama to shi yasa sai ce Allah ya sa shi cikin masu gadon aljanna mu ma Allah ka sa mu cikin masu gadon aljanna wannan addu'ar ita ma Allah ya karba Allah ya me Allah ya karba mu ma muna sa balle irin su Annabi Ibrahim balle da su annabi ibrahim ana ana ana ana ana tambayoyin addinin kirista wani rubuto tambaya yace shin yesu almasihu shi ma zai shiga aljanna mai ansa tambaya yace wani irin magana ne wannan ba dole ba mutum da gidan ubansa <laughs> Allah ka gafarta mana to me yake ce a gaba Wa ghufir li abi إنه كان من الضالين duk addu'o'in da annabi Ibrahim ya yi an karba ko ba karba ba to sai ya ƙara wata ya ce wa gafir abi ya Allah ka gafarta wa babana innahu kana min ad lalle babana ya kasance cikin batattu yayi shirka ya kasance cikin mushrikai to ita wannan addu'ar Allah bai karbe ta ba ita Allah bai mai ba bai karbe ta ba Allah bai karbe wannan addu'ar da ya haifa annabi masoyin Allah badadin Allah dan yake masa addu'a awwaladin salihun ya da'u lahu ko da na kware yana yi wa babansa addu'a amma da yake uban yayi shirka ba ta da amfani Allah bai karba ba sai kai ne za ka ƙara ka, kana shirka wai sai ka mutu wai sannan za ta tattaro za a maka fiddao. za ma ne fidda'u kawai sai wasu malama su zo su taru kowa bakinsa duk goro baya brush ga wani dogon carbi kamar hanjin akuya wasu zo za su yi maka fidda'u wai me fidda'u wai za su fanso babanka daga wuta yana jahannama yanzu tsoho ya mutu yana jahannama tun ranar litinin maluma don cin amana ba ku zo an yi fidda'u an ciro shi ba talata duk yana jahannama ba ku zo an ciro shi ba laraba duk yana jahannama ba ku zo ba sai da ya kwana uku ba ku cuci tsoho ba ku kalli wannan magana ba ran da mutum ya mutu ake fidda'u ko sai an yi kwana uku to in dai da gaske kuke fidda'un nan ana fiddo shi ne daga jahannama me yasa kuka bar shi kwana uku a jahannama ba ciro shi ba yanzu dan Allah mu dauka ba ma jahannama ba kana nan kana tallata takalmin danko a nan kasuwar jimeta sai aka zo aka ce maka babanka an kama shi yana kurkuku abin nan police station an sa shi a cell an ce sai an nemo mai dauko beli kace a to babu matsala ku bashe kwana daya aka ce baban naka ka ce to ni dai gaskiya dai ku bar dai magana haka ba mu gane ba ce kai in ba ku gane ba maluma ne suka ce mun an kai shi kurkukun kyale shi in ya tafi sel sai ya kara kwana ce anya maluman na maluman Allah ne kuwa kwana daya aka sake da kace a bashi ya kara kwana baban naka kwana biyu aka zo aka ce to kwana biyu kace a bashi ya kara kwana sai gobe tsakani da Allah kana son baban ka nan baban ka nan an ba labari daga can sai din ba zai tsine ma albarka ba da sel na yan sanda da wutar jahannama wuce ta fi hatsari to maluman bid'a dan cin amana me yasa in dai da gaske fidda'u da kuke yi kuna ɗauko belin wanda aka kai wutar jahannama ne kun ceto babansa daga wuta wani irin zalunci ne tsoho yana jahannama kuka bar shi ya kwana ya yi ni ya ƙara kwana ya ƙara yi ni ya ƙara kwana ya ƙara yi ni sannan kuka zo magana a ciro shi Allah ka gafarta mana ayin kana da hankali mutum ya zo ce zai wa banka fiddawo wallahi dunkula hannu ka masa boxing abin da ya dace da shi kawai kenan to annabi ma yayi addu'a ga wanda ya shirka Allah ya ce ba zai saurara ba ba zai karba ba balle malaman garinku su ne mutum zai yi shirka tafi jahannama ka ce za su ciro shi wa sai ciro shi akwai mai gatan annabi ibrahim a cikinsu akwai mai matsayin annabi ibrahim a wajen allah a cikinsu akwai wanda ake karɓa addu'a sakamanta annabi ibrahim amma babansa mahaifi yawa wannan bai sa allah ya saurara ba har yanzu ba ku gane hatsarin shirka da bala'inta ta ba wallahi shi sa kuka ji mun matsawa shirka lamba mun san bala'in ta ne mun san hatsarin ta allah ka raba mu da shirka ka raba al'ummar mu da shirka sai ce mai a gaba da rama wala tukhzini yawma yub'athun annabi ibrahim ya ce wala tukhzini ya Allah kada ka kunyata ni yawma yub'athun ranar da za a yi tashin alkiyama me ake nufi da kada kunyata shi ai da ma shi dan aljanna ne maluma suka ce tashi ya ga babansa zai tafi wuta yana ganin wannan abu babba ne gani annabi na kusa da kai ya Allah in tashi in ga babana zai tafi jahannama ya Allah ai zan ji kunya wala tukhzini yawma yub'athun ku ga yadda annabi ibrahim yake lallashin wa yake lallashin ubangijinsa amma kun san ansar da Allah ya ba annabi ibrahim duk da matsayinsa faɗa musu ansar da Allah ya ba annabi ibrahim yawma la yanfa'u malun wala banun sai Allah yake saurara ita tashin alkiyaman nan yawma rana ce da la yanfa'u malun dukiya ba ta amfani wala banun ƴaƴa ba su amfani ko ɗanka annabi ne in ka mutu kana yi wa Allah shirka bai iya taimakon ka a ranar tashin alkiyama ku ji babban magana yau ma layan fa Umalun wala banun layan fa Umalun wala banun dukiya ba ta da amfani ƴaƴa ba su da amfani a wannan rana in ji Allah me ke da amfani a ranar tashin alkiyama a larama illa man atallaha biqalbin salim Allah ya ce abin da ke amfani a lahira guda ɗaya ne illa man atallaha sai wanda ya zo wa Allah bi kalbin salim da lafiyayyen zuciya wacce bata kamu da ciwon shirka ba da an samu shirka a ranka an gama da zuciyarka ya zama shirka ta ratsa ta an gama ba ka ba aljanna wai ayoyin daga ina muke karanta su ya ku bayin Allah da Qur'ani mai girma muke karanta su illa man atallaha bi kalbin salim sai dai wanda ya zo wa Allah ranar tashin alkiyama da lafiyayyar zuciya ba shirka shi kadai za ta masa amfani domin idan kana da lafiyayyar zuciya baka yi wa Allah shirka ba da wuya ka dawwama a wutar jahannama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kai dan adam in ji Allah madaukin sarki ya kai dan adam da zaka zo wa Allah da zunubin da ya kai cikin duniya amma baka taba yi wa Allah shirka ba Allah ya ce zan iya zuwa maka da gafara cikin duniya ta ruguje zunubin da ka zo da shi cikin duniya amma ya zama babu me babu shirka duk yawan zunubi duk yadda aka buga ko cikin ceton annabawa a samu annabawa su cece ka ko ka shiga cikin ceton alkur'ani ko sallar da kake ta cece ka ko azuminka ya cece ka ko taimako da kaiwa marayu ya cece ka ko taimako da kaiwa gajiyayyu ya cece ka ko qur'ani da ka karanta qur'ani zai ceto a ranar tashin alkiyama duk wannan ceto ne za a yi ko ka fada cikin ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yace na rinka zuwa Allah yana bani ceton mutane ina ciro su daga wutar ranar tashin alkiyama in je in ciro kai har sai na cewa Allah ya Allah duk wanda bai mutu da shirka ba amma yana da aikin alkhairi wanda ya kai kwayar zarra ya Allah ka bani cetonsa Allah ya ce ka je ka duk wanda yana da aikin alkhairin da ya kai kwaye zarra matukar bai shirka ba a ciro shi daga wuta a kai shi aljanna annabi ya ce wallahi sai na ji kunyar Allah na ji ba zan iya komawa ba sai ya ji kunyar wa kunyar Allah bayan annabi ya gama ceto mala'iku su yi ceto bayan duk sun yi ceto Allah ya ce annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto muminai sun yi ceto Allah ya ce to saura mafi jinkan masu jinkai shi zai ceto yanzu wane ne mafi jin kan masu jin kai Allah da kansa zai ceto a lokacin ne Allah zai wata damka a wutar jahannama cikin yan wuta za a damko akwai wanda imanin kawai yake da shi bai da aikin alkhairi ko daidai da kwaye zarra za a damko har da shi a kai shi aljanna ya ku bayan Allah ku kaurace wa shirka amma da an samu shirka komai ya baci komai yayi baran-baran an bata da Allah ba abin da ya saura sai ka zama permanent member a wutar jahannama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 a takbir ku saurara ku ji wata sanarwa mai muhimmanci a saurara na tsaye ya zauna sanarwa ce mai muhimmanci kwamitin marayu akwai inec an san inec hukumar me hukumar zaɓe to ma'aikatan inec musulmai da ke cikinsu muslim staff da suke cikin inec suka ce sun ji wannan gidauniya da muka bude ta marayu suka ce su ma bara abin su a baya ba a sanadiyar wannan sun aiko kwamitin marayu da gudunmuwa ta zannuwa turmi goma da shadda yadi casa'in fi sabilillahi a sa su kwamitin marayu saboda haka muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum